الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da sha hudu ga watan zulhijja watan sha biyu a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da daya bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga maka zuwa madina wanda shi ne yammaci na tara ga watan uku wato a wannan shekara ta dubu biyu da daya miladiya idan ba mun ba ya mun karanta abin da mun karanta na karshe babin da yake magana kan al'ila wa zihar wal kafara mun yi magana akan waɗannan matsaloli guda uku a gurguje wato fi ila'i din bangarorinsa da kuma zahari da bayyana waɗansu matsalolinsa sannan kuma da abin da ya shafi wato ainihin alkafara to jiya na alkawar ta mana cewa kafin mu ci gaba yau a wannan darasi namu na 92 za mu za mu fassara ayoyin da suke da alaka da zihari wanda suke cikin suratul mujadala farko dai ayoyi da suke da alaka da zihari a cikin alqur'ani wurare biyu ne wuri na farko a cikin suratul ahza wuri na biyu kuma a cikin suratul mujadala wuri na farko da ke cikin suratul ahza fadin Allah ta'ala ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatukum wa ma ja'ala ad'iya'akum abna'akum dhalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulu al-haqq wa huwa yahdi as a cikin wannan aya da muka karanta akwai jumloli kamar haka jumla ta farko ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbin fi jawfi jumla ta biyu wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatukum ta uku wa ma ja'ala adiyakum abna'akum ta hudu zalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulu al-haqa tajri kenan wa huwa yahdi as-sabil ta shida jumla da take da alaka da zantan mu ita ce wa ma azwa da kuma tuzahiruna su zahiru da da dai ubangiji ta'ala bai sanya matan da kuka yi musu zahari ba su zanto iyayenku da'awar ku cewa ke wance yau kamar mahaifiya ta kike anti alayya ka zahari ummi ko ka zahari binati ko ka zahari ammati wannan da'awa ce ta baka amma baya nuna ta canju ta zama mahaifiya kai mahaifiya tana nan a matsayin ta na mahaifiya mata kuma tana nan a matsayin ta na mata shine wa ma ja'ala azwajakum la'i tuzahiruna minhunna da dai Allah bai sanya matan nan da kuka yi musu zahari ba ummahatukum bai sa su ba su zanto iyayen ku mata dan ba haka bane ba ina ba dan fahimta to amma ayoyin da suke magana a farkon suratul mujadala kuma ayoyi ne kamar haka Allah ce kada sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فيطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله والكافرين عذاب أليم التي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها حقيقة ألا يجي حقيقة ألا يا سولاري قول التي تجادلك زنتم ما سنن da take mujadala da kai lafazin mujadala ko aljadalu ko aljidal yana daukan ma'anar mutu sannan yana daukan ma'anar mayar da zance in ce kaza kai kuma ka ce mun kaza ko in tambaye ka kai ka bani ansa ko in yi magana kai ka nemi karin bayani duk ana kiransa da suna aljidal domin a nan gurin wannan ba ta da wajen manzon Allah ai tambaya ta gabatar irin yadda muka karanta hadisin ta jiya kowa ya ji ba mutunta da manzon Allah ba amma tun da faɗi in faɗa a larabce ana kiransa da suna mujadala shi yasa Allah ce kad sami Allahu qawlan lati tujadiluka hakika manzon Allah madaukakin sarki ya ji zancen matan nan da ta yi in fada ka da ita allati tujadiluka fi zawjiha wanda take tattaunawa da kai fi zawjiha cikin lamarin mijinta wanda yayi mata zihari yace da ita anti alayya ka zahari ummi wa tashtaki ila Allah kuma take kai koka zuwa ga Allah madaukakin sarki dan kamar da makaranta hadisin jiya kuma kamar yadda zo a waɗansu rawayoyin tana cewa bawan Allah nan ya riga ya ɗauke ƙuruciya ta gaba ɗaya tun ina yarinya nake tare da shi ciki na ya zanto nan ne dandamalin taruwar ƴaƴansa in haifo wannan in haifo wannan har sai yanzu da ya ga naman yanta na girma sai kuma yi min zihari to tunda ko ya min zihari a ka'ida wanda aka sani a jahiliyyance babu shi babu ita kenan har abadan abada saboda ga wannan kai kuka ne wajen ubangiji ta ala Allah ce wallahu yasma'u tahawurakum ubangiji ta ala ya ji tattaunawar ku domin lafazin at-tahawur ko al-muhawara fulanan hawara fulanan abin da yake nufi mai yadda zance kace in ce shine muhawara wallahu yasma'u tahawurakuma inna allaha sami'un basir lalle ubangiji ta ala sami'un mai ji ne jin da baya da iyaka basir ko mai gani ne subhanahu wa ta'ala abin nufi ubangiji ta'ala ya siffanta da sifa ta ji ya siffanta da sifa ta gani duk da cewa halittu ma sun siffanta da ji da gani amma jinsu da ganin su ba irin na ubangiji ta'ala bane ba dan shi Allah ta'ala ne suka mislihi sai wa huwa samiul basir ji da gani na halitta yana da iyaka amma ji da gani na ubangiji ko ba da iyaka ji da gani na halitta mutum na jin abin da yake kusa da shi ne ko wanda ne san sa bai yawa ba amma ubangiji ta'ala babu abin da ke koyuwa gare shi wanda baya jin sa shi yasa lokacin da wannan aya ta sauka na na Aisha take cewa sarki tabbata ga ubangiji wanda jin sa ya wata ko ina da ko ina take wallahi ina zaune ta zo wajen manzon Allah take tattaunawa da shi ga mu a gida daya kusa da juna amma innahu la yakhfa alayya ba'd qawliha wallahi wani sashi na zantanta lokacin da suke faɗa manzo Allah ne ban ji ba amma shi ubangiji ta'ala ya ji a saman saman al'arsin subhanahu wa ta'ala wato abinda wannan ke nuna wa duk abinda dan adam zai furta a duniya babu inda zai je ya koyi inda Allah zai ji ba idan mutum ya samu jin haka a cikin zuciya to sai a samu cikakkiyar muraƙaba bin diddigin hukunta hukuncen ubangiji kuma duk abin da mutum zai furta yana taka tsantsan dan ba zai so ba ubangiji ya ji mummunan zance daga wajensa allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatuhum ubangiji ce waɗanda suke yin zahari ga matayensu daga matayensu a cikin ku su ce wai matarsu ta zama mahaifiyarsu ma hunna ummahatuhum da dai matan nasu ba iyayensu bane kamar da suka yi da'awa ba haka bane ba in ummahatuhum ai ba su da waɗansu iyaye mata illa la'i waladna ko illa lati waladna ba su da waɗansu iyaye mata sai waɗannan da suka durƙusa suka haife su ita ce kaɗai take zama uwa gare ka amma ganganci ne kawai na baka mutum ya siffanta matarsa da uwa in ummahatuhum illa allahi waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura wa innahum lalle su masu faɗin wannan zance la yaquluna munkaran hakika suna faɗin wani munkari min alqawli na zance wazuran kuma suna faɗin ƙarya ne tatacciyar ƙarya lafazin azur yana nufin alkazib ƙarya lafazin almunkar yana nufin abin ki a shari'anci faɗin cewa la yaquluna munkar min alqawli wazura wannan ya nuna ce yin zihari ne hukuncin sa a shari'a musulunci harama haramun ne mutum ya zihari haramun ne kusa wannan kalmar gaba daya haramun din kuma an aka dafi don idan aka ce munkar an fahimta ko wato shi kadai ya isa mai shi haramun amma sai aka kara aka ce wazura kuma ta kaga haramun kan haramun kira amma tare da haka sai Allah ya ce wa inna Allah la aquwwun ghafur lalle sai Allah ta'ala la aquwwun mai afwa ne ghafur bai kuma gafartawa ne abinda wannan ke nufi a cikin wannan kalmomi guda biyu da aka siffanta Allah da su kasancewar sa mai afwa su mai gafara kawo wannan kalmomi a nan kamar akwai tallata wa waɗanda suka yi zihari cewa su tuba Allah zai yafe musu ka nemi gafara ubangiji zai gafarta musu duk da cewa abin da suka yi munkari ne a shari'ance haramun ne a shari'ance amma idan suka tuba suka koma zuwa ga ubangiji ta'ala Allah madaukakin sarki zai gafarta musu zai ji kansu والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا والذين يظاهرون من نسائهم وأن بسك وما تنسوا زهاري ثم يعودون لما قالوا sannan suke so su dawo daga rakiyar abin da suka faɗa wato mutum ya ce da matarsa ke auri na kamar mahaifiya ta kiki saboda bacin rai ko saboda ya haramta matarsa gare shi ko ya nesanta ta gare shi to kuma daga baya sai ya yi da na sani yana so ya dawo ya ci gaba da alaka da matarsa shine sun ma ya'uduna lima qalu suka dawo kuma suna son su ci gaba da alaka da matansu kuma suna son su nemi gafaran ubangiji tunda wannan kalma da suka faɗa mun sai haramun ko to me za su yi fata hariru raqabati sai su yantar da baiwa min qabla an yatamassa tun kafin su sadu da juna sai yantar da baiwa shi wanda ya wannan ziharin min qabla an yatamassa tun kafin su mogu da juna shi da matarsa wannan fassara ta cewa sun mai ya'udu na lima kalu dawowa daga rakiyar abinda suka faɗa ita ce fassaran da jumhurin malamai suka tafi kai amma akwai wanda suka kawo wa wannan fassara suka ce sun mai ya'udu na lima kalu wai faɗin zihari sosai baya zama laifi wanda kan fara ke hawa kansa sai in ka sake maimaitawa sau biyu ko sau uku ko sau hudu wato kuma ya udu da lima qalu min az-zihari kenan ibn hazm ya fassara da haka amma da sa na zahiriya amma malamai suka yi masa rabbi tun wancan lokaci فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى zai yantar da baiwa tun kafin su kusanci juna a nan wurin ya ce raqaba baiwa ba tare da bayanin cewa wannan baiwar mummuna ta ko ba ne ba to idan mutum ya tashi jihadi zai kafara abin na farko da zai sai zai yantar da bawa to bawa nan dole ga ne Allah ya ce bawa kada yayi shiru to sai malamai suka yi sabani waɗansu malamai suka ce lalle a samu baiwa mummuna aka ce saboda ne suka ce saboda mun ga a wajen kafara ta kisa na kuskure ubangiji ta'ala ya sharɗanta mutum ne yantar da baiwa mummuna وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة suka ce tun da akan akwai kalmar mu'mina babu ita a nan sai mun aro fitan din musa a nan a bangaren tafsiri kadai ba a kira'anta ba a tafsirance dan mu samu siffa cewa bai wanda za a yanta ne da zaune mu'mina wato kenan sun da shi ka'idar hamlu mutlaq ala muqayyad a nan tunda an kawo baiwa mutlaka a can an kai da cewa mun ce to sai a dauki hamul mutlaq al muqayyad bai wata ake nufi nan ana nufin ita ce wanda da aka ambata ta lalle bai wata ga muna to amma ba dukkan malamai suka sallama da wannan ba dan sauran malaman sukan ce akan yi hamul mutlaq al muqayyad ne idan tahada sababu wal hukm idan sababi da hukunci sun zama daya a nan hukunci ya zama daya amma sababin ba dai bane ba hukunci shine ne kafara sababin da yasa aka yi kafara ba san kisa nan kuma zihari to tun tunda hukunci a sababi bai zama ɗaya ba babu za a yi hamar mutlaq ala muqayyad inda a ce ita da sabab wani wal hukum to sai sai yajibu hamar mutlaq ala muqayyad ina faɗa mu ita kamar ne kamar ubangiji subhanahu wataala ya hurmat alaikum al-maytatu wad-damu annan sai kawo addamu mutlaq kowace rijiji amma a cikin surtul al'am sai ce kullu ajrutu ma unziya ilayhi muharrama ala fa'in yata'amu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan sai daman din ya zanto mutlaka a muqayyada nan gurin an kayyade shi dole ya zama mai gudana masfuhan kenan to kaga anan gurin yaji ba amrul mutlaq al muqayyad da wani istihada sabab wa hukm a sabab sai in zarar hukm Allah ya so ya saukar da hukunci ne hukuncin kuma shi ne a tahari to kaga nan mun ya zama wajaba an mulmu talakan da mukayyada ina ba zan fahimta to da haka wadansu malaman suke cewa kafara ta zihari baiwa da mutum zai yanta baiwa ce kawai mai sunan baiwa an mummuna ce ba mummuna ba ce mutum zai yanta da ita ina ba zan fahimta wadansu kuma suka ce dole sai ta zama mummuna dan saboda hawan mutlakan da mukayyada sannan kuma da ya raka ba ba wannan dole zan ba da ba lalle bane zama baligi zai iya zantowa baligi zai iya zantowa ba baligi ba dole zanto lafiyayye ba lalle bane zanto lafiyayye zai iya zantowa lafiyayye zai iya zama na kasashe ina ba zan fahimta zai iya zantowa matashi zai iya zantowa tsoho ba alal itlaq fa da hariru raqabatin min qabli an yatamassa mutum zai yantar da baiwa ko ba wa mummuni min kabla an yi tamasa tun kafin su sadu da juna a tama ana nufin jima'i kenan ba wai shafar juna ta taba hannu da hannu ba ko ba wani bangare na jiki da na jin daɗi ko ba da nufin jin daɗi ba sai ake nufi ba domin da almasu da annamsu a cikin larabcin qur'ani duk suna zuwa ne da ma'anan jima'i annamsu daga lamasa almasu daga masa ya masu ko ya mutu ya masu la ya mutu ko ya mutu an bayyana ku duk suna nufin ne kusantar juna jima'i kenan don ubangiji ala ya ce ya ayyuha allazina da la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta ta'lamu ta taqulun wa la ban illa ajiyar sabinin hatta da wa in kuntum marba aw ala safarin aw ja ahadun minkum min al-ghaib aw lamastumun nisaa lamastumun nisaa bima'ana jama'atuhunna ina fata mun ta dan mu za a ce Allah ku kai idan ka ta ku kai wankan da ba أو لا مسلم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا sannan kuma sai la jinaha alaikum in tallaqtum an-nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridunahunna fariida wa matihun ala al-muti qadruhu wa ala al-muqtir qadruhu mata'an bil ma'ruf haqqan على المسلمين وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير المهم ده المقصد الذي نظر معنى الجماعة sai min kabla an ya tamara ta tun kafin su sadu da juna kenan wato mutum zai kafara ne tun kafin zalikum bihi wallahu bima ta'maluna kabir kuma da wannan ne wadansu malamai suke cewa ake alaƙar auratayya da ke tsakanin ma'aurata guda biyu haƙƙi ne al haƙƙi ne na su duka ina fata kun jami'in mun ma'ana irin yadda ɗan namiji yake da haƙƙi a wurin mace ta amince da shi ta wannan fuskar haka ita ma take da haƙƙi a wurin sa ne amince da shi ta wannan fuskar tunda Allah ta yi kabla an yata ma sa alifu tasniya ba sai ne nan ko haƙƙi ne wanda yake muskar irin yadda za ka gana kawo hadisai ne idan mace ta yi wa miji kaza ta yi kaza ta yi kaza ne ta gudu ta bar za a ce mala'iku sun kwana suna tsire mata to ya yi idan shi ne gudu wata tana da aiki kuma da rai tana da aiki kenan duk da cewa ba za mu ce mala'iku sun tsire mata ba tunda ba za a ji sun bako amma dai tana da aiki zalikum a abuna bihi wannan shine abin da ake muku a da shi والله بما تعملون خبير وبنجي تعالى خبير ما يبعد الأعمال بما تعملون دنجا لازم نكتب أي كتابة ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى وان ده بيسامع بند زي كان تد فصيام شهرين سيأذن نوتا جوع جريد mutatabi'aini masu bin juna min qabla an yatamassa shi ma sun kafin su sadu da juna shi da matasa, to wannan watanni guda biyu masu bin juna idan mutumin da ba kwanaki na yi mana bayanin cewa idan mutum ya faro azumi a farkon wata sai bai ga wata ne ya dauki azumi da zaran ya sake ganin wata ba an yi dai ba da zaran ya mata ya sake ganin wata ba an yi wata biyu ba in yi dace dukkan watannin sun zo 29 sun da ya tafi ba ki hare ne da ya tafi da kuma ya tare ne ya ta ga amma idan mutum ya fara kirgin da tsakiyar wata ba ganin wata yi ba to dole kowanne sai ya kwana 30 30 idan fita daga cikin kokarsa dan ba yadda za a yi ya samu ya cika bukata da ba daga farkon wata ya fara dole sai ya yi 30 30 haka ba da wata duk wanda ya fara da farkon wata ya ta biro kulo al hilal zai lura ne zai yi zinari da tsayawar wata kawai dukkan wanda ya fara da tsakiyar wata kuwa ya uddu talatina mai talatina talatina marasin ya zama sittin kenan ina ba da da waɗannan azumi zai na wata biyu a jere idan yana cikin yin rashin lafiya ta kama rashin lafiya da ba zai iya yin azumi tare da ita ba sai ya ajiye da zaran ya warke ya samu sauki gobe sai ya ɗora a kan nada inda ya yi biyar yanzu sai ya tashi da na shida inda goma ne zai tashi da na sha daya idan yana cikin yi sai idi ya zo misali na babbar sallah shi ma sai ya aji ana yin idi yau wata gari ko sai sake dorawa a kan nada inda na goma ne yanzu sai tashi da na sha daya kenan ina ma ta amfinta amma idan ba wani dalili babbara da ya sa ya aji ba rikin lafiya ba ce ba idi ne ke ta aiki ba har kawai sai ya ajiye to ajiye wata ta rufe azumin da ya na baya ko da ya yi hamsin da tara daidai sai ku gurin bari gobe mu huta jibi na karasa to da zarar ya sha gobe ya rusa hamsin da tara da suka wuce baya sai ya faru daga farko amma in ya ajiye saboda rashin lafiya to babu laifi idan ya ajiye saboda idu, to babu laifi an mai lagu tafiya mai nisa idan ta fado masa wata za ta wahalar da shi inda ya azumi kuma sai ya ajiye ba duk wani sauki da ake ajiye azumi saboda a sama biyu sosai na gaske an fahimta ku tarin da daga ne mun nan ya tawassa fa man lam yajid fa yat'amu 60 miskina wanda ko bai sami abinda wanda bai sami damar bai sami istifa'a iko ba na yin azumin mata biyu a jere fa yat'amu 60 miskina kan sai ce da miskinai sittin sai eh, ciyar da miskinai sittin kowane miskini gwargwadon abin da zai ishe shi a yi ne shi da suke cewa gwargwadon abin da zai ishe mutum a yi ne shi ne abinci ko biyu abincin safe da abincin rana shi ne ke sassan mutum a yi ne awa goma ko sha biyu abincin dare ba dole ba ne dai shi ma azumin baya kaiwa dare sun ba a cin nufi yamma ilan lailin to duk da zai ciyarwa tun da ne a madadin ne azumi sai ya zanto lokacin da ya tafi sirrar ne a wannan da azumi ke mamaye su wannan shi ne daga kotowar asibir zuwa wa rana ina ba za mu fahimta sai ya kimanta wani abinci ne zai iki ya sa malamai suke ta magana da kimantawa waɗansu ke ba da sa'i waɗansu ke kowane ne ba shi nabi ɗaya shari'a ba ta iyakance ba cewa ta yi ifa'am kiyarwa dukkan abin da zai shiga cikin ma'anar kiyarwa. zai gaskato akan wannan yi ne ka bayar mu dan nabi ne sai dai kuma wani mutumin da ka bashi danyen abin jima da fafi ba gara ka bashi da fafi wani kuma kila gara ka bashi danye je gida a sarrafa masa idan danye ne ka ko don wanda kuma mu dan nabi ɗaya ne shinkafa ai zai yi shi a wannan ne in ne kika da kike son ka da ke zaka ana masa dole ba ko kuwa dan ne ba za a ji a dafa shinkafa ita kadai ba tare da wani mutum ba komai da yaji sai an sa mata amma ta kada haka ba in dai ka ɗauki larabcin ifa'am to a shi kenan za su iya ba shi abu kuɗin bai bane in kuma mutane suka ce a mudannabi tunda waɗansu da cikin fuka hau mudannabi mudannabi suka ba da mudannabi suka nan bane tawakkal Allah ya zai kuma ya ne kuɗin bai haka farkon abin kuma sai kun ji abin da zai isa mutum wanda zai rana da safe da rana mhm. akwai malaman ana iya ba da a babin kafara ta kamar yadda waɗansu ana iya ba da kuɗi a babin sadakatul fitri amma duk wannan kaunin ko akan da ke samu ɗan marjoji abinci za a bayar in ka iya bashi kuɗi ne ma abinci ya rasa saboda haka amma idan ka bashi abinci ya kuɗi ne zai wannan sai zai tafi kaya abin da Allah ya dora maka sai eh, ba mu miskina miskina wato za a bai wa miskini sittin ko rai zai sayar da miskinai sittin to a nan wurin waɗansu fuka hawa suna cewa abinda ake nufi abincin miskinai sakin ko da ɗaya ka baya halatta ma'ana abinda zai ci mutan sakin sai ka ba wa namiji da ciki kadai sai ya halatta ina ba da gina fahimta amma shi ma wannan zancen marjuhi ne ana buƙatar adadin mutane domin an ce ifa'amu sittina miskina kaga ifa'amu sunan masdar ne sittina mahaulan ne miskinan tamhili ne wanda ko ne kowanne makasudin shari'a adadin miskinan sufa ta miskini din sannan adadin da zama kusan duk shari'a tana da ta in ba dan ka da shikenan da ba ka da wannan da sai sai ta ce ba da abin da zai wadaci mutum sittin ko da mutum ɗaya ba shikenan ذلك لكل يد الله ورسوله ubangiji ta'ala ya shar'anta muku wannan dan ku kara jaddada imanin ku da Allah da manzon sa wa tilka hududullah kuma waɗannan ababai da aka ambata dokoki ne na Allah wal kafirin azabin alim kafirai suna da azaba mai daɗi wato kafirai da suka bijire wa Allah suka bijire wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta tafi da wannan ne wato fassara ta zai ta wanda mun ta kwanda na ayoyi domin ko da ta da cikin mas'aloli filafiya da sabani dangane da fassaran kaza fassaran kaza dai da muka lura wajen abin da ya shafi yantar da baiwa an ce zai yi tun kafin saduwa da matar wajen abin da ya shafi azumin wata biyu an ce tun kafin saduwa da matar amma da aka zo wajen abin da ta fitarwa ba a yi magana kafin kafin saduwa da aka ce wajen suka ce suna nan tare da zahirin nan mun yadda in dai ya fi kafara da zai ta yantar da bai wace to zai ne tun kafin ta matar idan kafara da zai ta azumi wata biyu ne a zai ne tun kafin ne saduwa da matar amma idan kafara da zai yi ta ciyarwa ce wannan ba a yi magana cewa kafin saduwa da matar ba zai yi ko da bayan kusantar matar ne wannan ta fito wannan kuma suka fi a dabi'a alqur'ani baya mai da abu idan ya zanto ya fito zaki tunda an faɗa so an faɗa a nabi ba sai an faɗa ta da uku kowa ya riga ya san cewa kafin ne kafin ne dole kowa zai dauka abin kawai da an yi da masu satin nan duk zai shiga da cikin dukkan bangarorin guda uku sannan waɗansu suke cewa a yaya wannan zaɓi ne ko tartibi ne ma'ana ba wannan guda uku za a kawo yantar da azumin wata biyu fiye da wasu ne za ka yi ta ɗauki wannan gadawa ko kuma tartibi ne an jera da ne dole ka rana kai sai in ka kasa su sannan ka je kaza sai in ka kasa su sannan ka je kaza tartibi tartibi ne dole abu na farko da kuma ne ya ba. sai in ya gagara ba ka ya yi ko dole ne. sai an mata da sai in ya gagara ba ka da zaɓi sannan sai ne domin da ta zaɓi ne da su mutum ya ɗauki wanda ya gada ba idan aka ce da zaɓi ne da wannan zai fi sauki siyarwa ba ma tunda ba zaɓi ne haka mutum zai biyu yayi sai ka ɗauki namiyar abin da ya sauki tunda na ma an jefa mallam ne mallam ne mallam ne sai ya warke kenan wannan waɗansu muka haɗu ne suna da wata nazara ta su kasa suka ce za mu kalli shi kanki wanda ya yi laifin ka ce yanzu sauki ko wani gwamna ko wani minista sai yin jihadi cikin rawa wannan guda ko ne ne kuma ala an sai yake abin lafi dan ka fara yanzu in kuri yana da wuri sai da mutum ne mutum ko dubu ne a yin zai ba ruwa kenan saboda haka sai a ce mutum yi abin idan aka mutum da kuma yi ne zai zai wani ala sai ruwa kuma in da bai wata shi su ba shi da kama dole magana cikin tiyariya ne an bai da ruwa magana ce da wani ke kike yaji amma za a dauko ne da za a yi Qur'ani ya dole na'am a to sai ne kuma matsalolin da muke a jiya lokacin da nake magana na ce da ku idan mutum ya ce da matarsa an fi alayya haramun sai haramun ji a kaina muka tambaye hukunci zai ka fara gani kafaratu ne biyu take ko wannan dai ne da cikin zantuka zance na biyu wa akwai da suka ce zai kafara ne ta zihari kuma daidai wa daida akwai kuma malaman da suke ganin cewa an ce alayya haramun ya zama sai sai kuma mu da uku ga ba da babu dalili a kan da sai ne kuma mu abin da da na dauke da tun da yake cewa kafara ta rantsuwa ba ma da na ga dalilan waɗanda suke cewa kafara ta zihari za a yi da kai da jinsu na da kai da aka idan mutum shi da masu hukun suna ramta a kaina ma'ana ne a kan hukunan jihari domin makasudin ne jihari da yake da masu sa an ce alai kaza da umu yake nufi haramtawa shi ma wancan kuma abin da ya faɗa kenan sun yi a wajen natija da aka kenan sai hukuncin zai biyo bayan hukuma idan to ya shafi su duka amma gaskiya abu akawal wanda yake halin an dalil baya da wani dalili da zai dogara da shi zancen da ke cewa wai idan mutum ya ce da matarsa an ce alai haramun ta zama kafin kuma a ce hukun farko babu wata kalma wanda shari'a ta ajiye wanda za a ce in ka faɗe ta ciki ya zama take ku bai sanna matsayin ka'ida ba wata kalma daya daya wanda za a faɗe ta a ce idan ka faɗe ta ba take ya zama take uku saboda shi take uku dama babu kima a shari'a to na shari'a za ta ajiye kalmomi su ga shi da an faɗa ya yi tunda babu ina ba zama mai da yau ba ina kuka zihari ne ba take bane ba baka ji abin da kuma tabbata zihari ne sai mutum ya fara, ta zihari wanda bisa ambata ayoyin to wato idan muka bar ayoyin imamu bukari da shi da wadannan ma daga cikin malamai su suna ganin babu wata kalma da shari'a ta ajiye wanda sunan da baki kaunar wahida an bar wa mutane ne mata araba alaihim nasu fi buldani a garin ne aka saba wadaya an faɗa an san su ne

rayuwa a gidaje wata biyar Allah ta saka shiga wata mota eh, daga nan za ta je ko ne ko dai nan wajen hanyar jos ta shiga motar haya sai suka tsaya a wurin aka yi baki tana cikin dakki ta gasa sun sa wajen wani gudu sai shi mai motar ya sauka zai wurin gurgun ko mai faɗa masa ya dawo ta cikin ta mai nan kaji ta faɗa masa ka dace ana ba su labarin labari akwai motar ta wata dawa sai ka kare ba to wannan yana da mota wai ta kata ko da su din nan ba wai sai da ai wannan wanda yake cikin man sai su ta ba. idan ka kai wuce tana ba shi tana ba shi bara gome bane ba ya bai da abin abin nan ko wanda kuma da ya same da kuma ya fara ma kano ne yake cewa ya rasa yadda zai da mahaifiyarsa ya gina masa gidana da kansa ya kawo masa mai dafa masa abinci ne mai kawai amma sai ta fata ba kamo to da ita abin ka fita gaskiya ba ba ba ta cikin addini ba da haka gaskiya ban zai ba almajirai haka masu bara kan titi abin nan ba sai dai wanda yake ganin a zato na kila wannan mabukaci ne to ya Allah ta ne amma dai zan fuska nutsuwa in samu wani mijin da zan mai karamin karfi in ba su wanda bai nuna ita ba nan fi tsuwa da wannan tsakanin da Allah al'umma ba su yi wannan suna ba wannan kuwa duk yadda zai yi ma'ana bara ya kuma duk yadda za a yi ana bara ya kuma duk za ku zo kan kuma da mutum a ɗaure gindin da waya a kyale kaza kaza kaza kaza ka haɓa mun dan Allah inda akwai zai bara da kuma da zasu abu ne ke zan zauna a masallacin manzon Allah tun da ta har dare kawai ina haddace mai manzon Allah ke faɗa sai a yi sallar isha'i an riga an tashi daga masallaci kowa zai ka gida yake ina jin yunwa ko ba mu gida yake sai in wani sahabi haka sai in raba ina tambayar ka da Allah ne hadisi da Allah Allah fa yake na fi sanin hadisi amma da ba da ko ya ce da Allah zan je zan je ka ni ba zan ce zan je gidan ka ka ban san cikin ba sai ko ne mun kai ko da Qur'ani ya sabu man jahilu aghniya'a min ta'affu wanda ya jahilci halayen sai ya dauka mawadata ne saboda kame kai saboda kawar da kai ba sa nuka hannu ba sa la ya sa'adu da nasa na bayan ya fukara a kan a farko da fukara inda bin kuma fukara ta gina ta amma da ba sa roƙon eh? eh. ga shi ka gani wanda makaranta waye a salma ibn sakar al-ansari da makaranta hadisi tafiya gaskiya ne kalma ibn kasa ba da abin da zai kafara ma manzo Allah ce zai ba da rabi mata ya ta bayar da rabi shine in dai ba a daina bara din nan ba to muna cikin gaskiya kuma duk malaman da suke daurewa bara gindi to za ta samu ba su da wani dalili a shari'a in kai san rai irin nan kuma a tsakanin da Allah a tsakanin da Allah ba wai suna bara wa malamin abin nan suna da yaya duk ƴaƴan nan nasu ko su za su makaranta ta boko wani ma ya fasu hudu ko kuma a'a sun ajiye su a gida sun ɗauko ma da yana karantar da su ba ta zuwa to dan mutum da ƴaƴan mutane ba za su zana idan ya har bana tana alkhairi ne kuma a cikin masu bana akwai wani zuwa ya koyi to da ɗauki ƴaƴan dan Allah sai su bada ya kai su kai su ko su kai su jasa mai ko su kai su tambayoyin da ake karatun Allah nan na abin da zai abin nan kasar gabas kama Allah ba za su yi a yansu amma su za a yanka da su bara su nuna na karatu ma'ana don saboda wannan masu bara su zanto yi rinjani a yansu irin yadda su ne yi iyayen waɗannan almajiran suka zanto yi rinjan da su suke wannan almajiran su zanto yi rinjan ya'yan wallahi sai yi saboda haka daga cikin taimakon da gwamnati sun da za su mana ma wanda za su kafa shari'a ka ga cewa sun hana bara wannan ya zama wajibi duk dabarun da za a hana bara ya zama dole a dauki wannan matakan na farko dai da kasar kudin nan a yi musu fili na zaunar da da koya musu sana'o'i na sana'o'i inda kasa ce almajirai kuma kowa ya koma gidansa yadda mutum ke zai kuɗin makarantar ko ya biya a kan kudin karatu tsakanin ko imam bukhari ko imam malik ko imam shafi'i ko imam ahmad bin hanbal a faɗa mana guda ɗaya wanda mahaifin sai tafi bai kai makaranta wajen ya haddace hadisi amma ya bara ya sha kowa an ba shi irin ya gare ya dawo gida a sake hada wani a ba shi sake tafiya in gudun ya gare ya dawo gida haka duk da aka suka karatu duk ba da kayan yin tunanin ba a rubutu duk ba imani kiyar wani ba ɗauka wani abu ai da lokacin da yake da wannan da na tsaya da mota ya zafi ta wata yin riki sai yan fito na rabe in ce faɗa mun kai Allah ka aina kake to ka san da sai yan kuma a cikin mota za su ɗauka ba san tsarin ma makaranta da wanda ina za ta faru ko ka faɗa mun aina kake Allah ka sai ga ga zai mai da yarda yadda sai ainihin kwanan zuwa gudu zuwa ba da an ce kudin zuwa ba amma in kun fara aina kake an gina ku da zuwa ba ai na ku wallahi na tattara yara in ce alo an baki ko ko ka gaba yaro ka tattara daga da amma ya zo kun yana bin daga ba an da kiran na ma ba zai iya ba ba zai kawo wallahi ba zai iya kawo ba zai iya ba zai zai zai ko nan mai zai da zai yawo ba ya sa mutum ai sa mutum bin da saboda haka idan mutum zai yi sadaka ko zai kafara mun bukata aka ce ba mabarata ba larabcin Qur'ani ta miskin miskin ko mabukaci a larabci amma ba ce mabaraki ba ba inda Allah ko wannan sai a zo mabaraki in ko mutum ya sani kawai وأما السائل ابن كثير يأتي السائل أنا ما يتم بقى الديني فلا تنا هرتك ما تضعوا لأن برا إيه إني والله بتكلمه كذا في في في في في والله بتكلمه من أربعة إلى ثمانية دوما ما أنا بتكلمه ما يجيني بقى أنا فأنا جاهز إني أقول wallahi duk da za a yi a fatakar da mutane su fahimci wannan wallahi ni na san ba za a ci gaba sai an daina da bara da mauna ɗan nan da roƙo wannan sai an daina da kowa ya tashi wani da kansa eh rashin lafiya da ta da yawon zuwa da amma da ta zai ba ta da kamar shi da wa kun ta ta ba ma ba da zai ta kai da rashin lafiya da ta wani malam idan ka tafi daga nan kake kullum ka je ne da kake tara ka je ka gano da ka kuma ka ga kai daga nan har ka kai aka duk inda kaga ana bara mu daga nan har ka aka kuma za a ga wanda suna haihuwa a gindin gada a lagos makamu yana tara da matar da kai da ya aiki su ba ta ganin kowa suke da rasa gudu wallahi dai su gabanin suna so sai mana mutum sai sun hana wani sai sun mana wannan don a sai sun hana wani don akwai akwai akwai Muhammad bin Usman masarana ya zo da yana yawo da wannan gurata yana zuwa wani hudu sanar da an sa wata ta dace ya kai rawa ta kuma barci wani ya fito da yake ga naira da zai ba amma sai ta kasa

gwamnatin gudu za a fi ko gaggawa ya zama ko zama ka fahimta yanzu a nan yin wa'azi ya ce ko wani malami ne ko wani ya fi bukatar rawani ko kuma ce su yi su saurare su kuma tada amma idan wani su doka za su dan wani su doka za su a gwamnati abin da ya su da ne kar ku tsoron irin waɗannan malama abin da ya ba ka tafi su ne galibi waɗansu ko don saboda su boko kawai suka yi da su karanta addini sosai ba ko kuma waɗansu ba ta sauran ba abin da ko yi malaman sun da gwamnati kamar yadda ya ba ta masa ya duniya da su ke masa. Kuma ta ai duka ji ka amma ne ai duka da ka duka cewa mutum ai duka da ka duka kan ka duk kuma kai ka duka da ka duka da ka duka kan ka duk kuma kai ka duka da ka duka kan ka duk kuma kai ka duka da kita tak betul, kau beli ni. Beli ni. Aku mahu dia buat apa dia nak beli. Tapi mak nak beli dia ni orang yang beli beli sana. Ibu mesti beli tu, beli tu, beli tu, beli tu. Kau tu tu tu buka itu, itu orang yang beli. Beli tu, beli tu. Allah Allah tak beli orang. wallahi wani na da yake kwanan da kai ya yake gidan da ruwa haka sai kai ya tafi da kuka aka ce ne fa ta yake ai Allah ta ce yayi gurabi gidan da ruwa haka wallahi gidan da ruwa ai nan ba ku da wani kabarin wani da yake ziyara Allah rufa muku asiri amma ka je kana akwai akwai wani gudu akwai wani mai kalbo akwai wani mai gera akwai wani mai kuka ne ko mai ne to shine wata rana da aka wata lata nace dan Allah ko da ake razanawa kuma duk waɗannan masu kudin ba duk wani babban attajiri ana razana shi in yi yawa wannan wani ta wani zai talauci nace dan Allah kai yanzu kana bin wani wani da yake maka ake maka barazana in ka rabu da shi in kai zamu gwamnati ne za a kore ka in kana da mukami za a yi promotion dinka ba za ka ƙara samun promotion ba za ka yi menene ba nace kai ake razanawa mu yau shekara goma sha biyar zuwa sha takwas mun yi musu tawaye in sun isa su hana miki su hana miki su hana mota shiga babu ƙarya ce babu nake ba ku fahimta ba nake yanzu kai kai ne kake take ake maka barazana cewa in ka rabu da wani kaza zaka talauci duk wannan izara da ya kwana tashi ba ruwan da wannan wani ba ga wani ba ko ba abin da ya mai mota yayi mai aure ya kara ne mukamin yayi dan boko ya cigaba da boko dan kasuwa yayi ko ba ruwan ba yawa ne eh, da ba ruwan dukkan wani da ake magana gaske ne da ba sai ta mutane ruwan da mutum zai haɗiya ba to amma duka magana ce kariya ne yana da kyau duk wato abin da abin da yake cutar da waɗansu daga cikin yan boko mu ba sa sauraron karatu suna yin nesa da inda za a yi karatu da inda ake karatu so dai dama ke da mukamin ba zai ba su dama su halarci karatu ba to amma idan ma bujin zai halarci karatu ba ya nemo wasu malamai da ake ganin malamai ne na sunna ya sa suna yi masa sallah ta kansu da wasu suna karantar da shi kuma ba da haka rinka neman kasa ɗin waɗansu malamai waɗanda suke na sunna yana ji a gida yana saurari sun sun ya karu da tafan addinin nan gasu nan an fassara su da turanci ya samu bukari ya aji ya samu mai nane zai ga tantar suke magana kan kaza ba shi suke magana kan kaza tantar suke magana kan kaza ba shi kan kaza zai karanta alqur'ani nan ga fassaran sunan da turanci ya samu saurare ya ji yau ga internet in fatawa yake so akwai ah, fatawa online zai samu ya kama yake in mai ne yake so ko me yake so gashi nan an sauƙaƙe masa bidiyo kasir yake so audio kasir yake so ya saurara ko ne ne an riga an sauƙaƙe masa an riga an yanke masa hanzari amma sai sai yana bata kansa lokaci wannan suna masa rubutu sai yana ta wai shi ne wuce gaba ya zarce ta zarce ta zarce zai a cikin musulunci mai sauki ne idan mutum ya fahimce shi amma da fahimce shi ba ka ya ga zai zai masa wahala ba ta sa ke ainihin kafin gudan boko maganar karatun addinin nan yawa yawa kuma hakika ne gaskiya a kan su mai an kai wannan karatun to wannan ku shine asarar rayuwa in dai har mutum yana da lokacin da zai sai sel ya sai ne su wace sai wace su ya karanta shafi ashirin talatin eh, kullum ya sai jus din ya sai wace ce weekly trust ya sai daily trust ya sai wata tsiya a zauna yana ganin ya tsaura ya kalli CNN ya bi BBC ya zo wace ce ya bi su kai wata da bi su kai wata tsiya ce duk yana da wannan lokacin amma ba da lokacin zai bude shafi biyu cikin sayar bukari a fara kenan kuma dukkan mutumin da yake bin wannan diddigin labaran ya tambayi kansa daga shekara ɗaya zuwa yanzu da yake bi na farko dai dole akwai labarin da sai ya fito ya ga yake akan titi zai faɗa wanda shi bai ji ba duk bin su yana yanda bai ji ba na farko kenan na biyu me ya karu da shi a wannan labarin da shekara ɗaya zuwa yanzu me ya kara masa a imaninsa shin kara kusanta shi da Allah ko ne santa shi inda mutum ya jahilci wannan labarin me ya rasa kuma in dai mutum ba zai wa kansa tsari da zai karu wata fuskar addini ya gama cutuwa kuma shi ke sa mutum sai ya mulki sai ya gama dan da a gama da shi a manta da shi da an tambaye ka waye prime minister farko a Najeriya zaka ce ta fa balewa bayan ya sauka daga mulki waye hau sai ka ji ka fara kama kan to daga nan saiwa to daga nan saiwa to daga nan saiwa duk ka manta da su amma na farkon kana rike da shi dan tambaye ka prime minister jihar arewa sai ka ce sa Ahmadu Bello amma duk waɗanda suka biyo bayan suka ji kana nema kamanta da mutum wuce wasu da shekara biyu kana nema kamanta da yanzu da kokon gwamnan bauchi ne shi yanzu idan aka ce da sauran mutane shi da waye ya rantsar da shi a hannun waye karɓi mulki sai da mutum yana neman ya maka ne wanda bai bashi sojan da ya sauka ya bashi sai kan kana neman ka maka ne kame shi da ya riga ya tafi garin banza ya kare a farko farko to su abinda ba sa ganewa kenan to sai mutum ya tsaya ya ba Allah ya adalci sai da cewa ya zama ba amanta da su ko da bayan mutuwa Allah rufa muna to ina ga dai sai mu dakata haka kenan ina ga ba za mu iya ci gaba da sabon baji ba amma da dan haka tun daga lokaci ya riga ya tafi a gobe idan Allah ya mu waɗanda muka saba karatun saba da su za mu yi karatun safe insha Allah to amma karatun magariba ko ba za mu samu damar yi ba sai jibi saboda gobe akwai tsohuwar gaita da aka yi mana a Jos su ma Abdul Hab da su malamai za su taso daga Kano abubuwa ne ni kuma na tafi daga nan mu a can za a gabatar da wa'azi da daddare a can da kuma safe Lahadi to amma Lahadi za mu dawo nan zan zo nan za mu ci gaba da karatu yadda muka saba litinin talata kuma za a yi tafsiri malam Ahmad zai zo ranar litinin idan Allah kai amma jibi Lahadi za mu ci gaba ne da babin li'ana nan gurin cikin bulogul maram insha Allah wannan bai so ne bayana ya a kira sallah sannan sai mu ci gaba da aka tambayoyi din sai da muna dade su sai mu tayar da sallah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To bayan suwa ta addinin musulunci a yake cewa me ne matsayin matan da take ta saba kuma ta biya a kudin aikin haji A ka'ida mace idan tana ta kaba za ta zauna ne cikin gida ba za ta fita ba sai in larura mai karfi daidai da fita daga cikin gidan ta je wani wuri sai in larura mai karfi ta kama kamar mu ɗauka rashin lafiya mai tsanani ta kama ta akwai bukatar ta je asibiti sai ta fita dan wannan ko aka fitar da ita aka yi ta dan wannan to sai ta sai ta je wannan wurin kuma ta dawo gida kai sai amma yin ta sai ta wani gari wannan bai halatta ba an gane ko da aka idan mace ta biya ko an biya mata ko da aikin haji sai mijinta ya mutu to shi kenan sai dai ta dakatar da wannan aikin haji sai shekara mai zuwa a wannan shekara dai ba za ta fita an fahimta ko tunda manzo Allah ya ce da mai ta kafa um kufi fi bai kike hatta ya bulwar kitabu ajala ki zauna har sai lokaci na ta kaba ya riga ya kare sannan kitabu saboda ka bata da wani dalili na fita aikin hajji an wajabta shi ne mai manistata ita yanzu ba ta da istita'a domin tana cikin hukuncin ta kawai tunda Allah ya ce wallahi ne tawaffawna minkum wa yazaruna azwajan na bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra at-tarabbus kuma shine zaman jira a tsawon wata hudu da kwana goma na ba za ta makaranta ba za ta dakatar da makaranta har sai ta gama ta kaba yau akwai wani abu nan larura da za ta sani a addini sai a sa malamin da za ta je gidan ta karantar da ita gwargwadon abin da ya kamata ta sani malam da yake nufi da imam da kadaya wato suka salla wa suka salla na makubutu suna sun ka bawa misali a kan wannan duk da ake nufi da suka salla lokacin da ka zo ka bi limamin da ya tsare ma da wani adadi na rakawo'i idan ya sallama za ka yi gini ne bisa ga sallar ka inda za ka zo ka samu neman araka a karfe sai ka shiga kuka zauna aka yi tafiya liman ya sallama ka tashi kai wadda ka shiga dinnan sunanta ta biyu a cikin sallah dan wadda ka samu tare da liman duk da ita ce ta karshe a wurin liman kai ita ce ta farko wajen ka da haka idan ya sallama idan ka tashi ta biyu kenan za ka kawo za ka karanta abinda ake karantawa ta biyu a wannan sallar kaga idan ya tashi za ka yi fatiha da sura a bayyane sannan kuma sai ka zauna ka yi tahiya ba za ka yi sallama ba sai ka tashi kuma sai ka kawo fatiha kadai a sarrance sai ka sake tashi ka kawo fatiha kadai a sarrance sannan sai ka zauna kai tahiya kai sallama wannan shine al-ikma tunda manzo Allah ce ma adraktum fasallu wa ma fatakum abin da ya kubuce muku da kuka samu da liman sai ku sallace da ya kubuce kuma sai ku cika shi yanzu ciko ne kake kuma ba ne sai da Allah na kun kan wannan magana da ko za ka yi makamun da sunan littafi guda daya duba littafin da mustahid wa da muktasid na ibn rushd dan malikiya ne assalamu alaikum eh, tambaya game da yan tafiyanga in mutum biyu ne da baiwar zai iya yantan nasu bangaren in ya ta wadatar hadisi ya tabbata cikin muwafani imam malik idan kuna tarayyar mallakar bawa ko baiwa an gane ko idan ka yantar da bangaren da ya shafi naka to ya zama wajibi kuma ka sai bangaren da ya shafi wancan dan shi ba ya samu takakken yanci gaba da an gane ko wannan hadisi dai ingantacce matukar kuna tarayyar bawa sai da mutum ka yantar da naka bangaren to ya zama wajibi ka sai ɗayan bangaren dan ya zama cikakken bawa Ya zama cikakken ɗaka da ke so ce to saboda haka wannan shi ne ka'ida da haka idan ka fara tana kanka sai kuka zo bawa da kuke mallaka kai da wani ai baya zama ba na kai kadai sai in ka biya kuɗin da ya tafi ɗayan bangaren to sannan ya zama cikakken wa na ka sannan sai ka yantar da shi a matsayin ka na wala kin da hukuncin matan da ta yi lafazi na zihari mace ai ba ita take yin lafazi na zihari ba dan haka idan mace ta yi kai babban zulubi faɗin haka to amma ba za mu ɗora mata hukunci na zihari ba tunda zihari namiji ne ke wa mace والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما يظاهرون من نسائهم كذا ماذا كان يجي ba an ce allati yuzahirna min azwajihinna ba ce haka ba na duk ɗaya ne ko mace ko namiji ne duk bawa yasa ake amfani da raqaba raqaba kuma wuya min ba da idlaqil kulli wa idadatul idlaqil juz'i wa idadatul kulli a ambaci wuya amma ana nufin dukkan mutum malam mutum ne yana da mata biyu da ya fata fatauci kafin ya dawo dan da ya tafi fatauci kun sai daya daga cikin matan ta rubuta wa daya da take uku yace shi mijin ne shi mijin shi ya aiko kuma ta duba ta ga lallai rubutun irin namijin ne saboda ka shi bai dawo daga can ba har ya gama idda har ta gama idda kuma ta gama idda wani ya aure ta ya aure ta lokacin da wancan mijin ya dawo wani wata biyar sai zo samu matan na masu suna da gidan wani kuma ma suna da ciki suna juna biyu to malamin yanzu kuma da ya dawo sai shi bai tafi ba idan ya dawo dama dai saki ba ta saku ba tana nan a matsayin matarsa tun da ya dawo za ta fito daga gidan wancan ta koma gidanta wannan ciki kuma ba za a ce shi mijin na biyu yayi zina ba tunda ya gina ne bisa ga zakan sakin ta aka yi kuma ta yi ta kaba ta yi idda da haka ha kenan za ta hana a yi mata haddi an gane ko ba za a yi mata haddi ba ita ma matar ba za a yi mata haddi ba dan da aka haifa din to anan rigi mata na waye <laughs> ba mu da wani dalili da za mu kwace wa miji na farko ɗansa <laughs> eh manzo Allah ce alwalad lil firash waye mijinta na farko ne mijinta da haka dama sa ne sai dai idan yana da tabbas ko ita tana da tabbas din cewa bayan tafiyar ta din nan da aka ba ta takarda ana da awar an sake ta ta je gida ta yi gidan al'ada har sau uku da hujjar ta yi idda kenan sannan aka zo aka sake daura wannan auren to kaga zama da tabbas din ba dan sa ne ba kenan ina fata an fahimta zama da haka ɗaya ya zama ɗa namiji na biyu sai mu jingina masa shi ne ɗansa ba za tunda ba ce ba za a jingina masa su ba ta hana a ce ɗan baya da eh eh saboda haka abin da za a yi a nan gurin shine sai ta zauna har ta haihu da zaran ta haihu sai ta koma gidan mijinta na farko shi kan wannan ai da an ji labari ba magana cewa wai sai ya ce ya suke ta da ta ji labarin mijinta ya dawo na da kuma ya ce ƙarya ne ba shi ya wannan rubutun ba daga lokacin sai ta ta kwashe kayan ta ba ita ba wannan aiki magana ta riga ta kare kuma a nan gurin yake nuna mana ga ka'idan musulunci duk abin da yake na sako ana buƙatar bin diddigi kafin ka zo ka abin nan musamman abin da ya shafi ko ciwo mutum baki ko biya masa ko ɗaura mutum aure ko saki ya kamata a bi diddigi ba kawai mace daga wani ya zo ya abin nan ba sai ya akwai wani dan ma kwanan da shi ma abin a dama tura irin wannan ta faru waɗansu 'yan mata ashe wata yarinya tana son shi kuma tana so ta kori ta gida sai ya tafi aiki kawai sai ta rubuta ta gidan sai ta kuma ta ɗauke takarda ta karanta sai ta kuka saboda haka tana shirin ta tafi gida dai sai ta faɗa makwata makwata suka ce to ki bari dai ya dawo na zai dawo daga aiki ko dai ya saki ki ga zaki idda a gidansa dai da daga aiki ce kwata kwata ai ba ba shi bane ba ba rubutun ta bane kawai wata ce ta rubuta mata za ta sake ta kore ta ita ta shigo gida kaga ya kamata duka da mata da maza su rinka yin asara dangane da irin waɗannan zantukan da mutum zai ji ko a ce matar ka ta ce kaza ko a ce ke mijinki ya ce miki kaza ko ya saki ki ko ya ce miki kaza ya kamata mace ta bididdi kar kawai ta gaggawar ɗaukar hukunci haka da gaggawa sai ga an zo ana yin dana eh da aka yanzu na aiki da ita ne shi ya san yadda zai da ita ita wanda ta rubuta ba tana gidan ba ita eh, ta aika ta kuma da ba tunda ba wanda ya rubuta mata ita yanzu shi ne zai ga wani horo ya dace ya mata zai mata wa'azi ne ya kyale ta zai zane ta da bulala ne zai mata me dai shi dai duba ya ga ya kamata eh kwarai idan a waya ana iya satar murya akwai fatawa da na gani ta wani malami daga cikin manyan malaman kasar saudiya yana cewa ba za a yi gaggawar amfani da waya ba wajen kulla aure ko saki saboda yiwuwar satan muryar mutum a cikin waya din ko kuma abin nan a cikin telefon din za a iya satar muryar mutum kasa akwai waɗansu fitannu da sun iya satar murya irin yadda kuma a rubutu ma akwai waɗanda suka iya satar hannun mutum sace hannun ka sai sigine ta ɗin mutum su je su karɓi kuɗi ko wani abu makamancin haka to shi sa waɗannan ababen ya kamata su zanto baki da baki bayan an tabbatar da sunan kiri da muzu sai aka yi rubutu don ya tabbata don ya zama karfafawa to wannan zai fi kubuta Assalamu alaikum malam idan mutum zai siyar da miskinai dole ne sai ya siyar a rana daya ko wata daya ko ko zai iya siyarwa a lokuta daban-daban ya danganci halinsa in yana da hali a rana dai zai in baya da hali yayi waɗannan yau jibi gobe ko jibi kuma ya samu kuma sai karasa ko kuma ya tara gaba ɗaya sannan sai yi sauran tambayoyin gaba ɗaya da ke ta wurin wanda sun shafi matsalar da aka wuce kwanan nan ta me kenan ka sallar da ya da a to yanzu ne za a ce muku a sallar da kuma ba a riga sallar an kare ba wanda ya ladi yayi wanda ya litinin ma yayi wanda ya yanka ragon sa ran ladi yayi wanda ya yanka ragon sa ran litinin shi ma yayi kuma sai a ce me kenan sai a ce wata yi wata mata ba <laughs> a'a duk wanda ya ce wani sallar wani mata ba ai kada akwai ganganci a ciki bai kamata mu yi nan gangancin haka da sauri ba eh كذا قلنا إيه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وخذوا لنا أنت لا ترى أنا أنت لا ترى أن تجمد إن شاء الله أنا أنا تاجي لك تفسيري كون إنت كنت بين ذي كده za ku ji sallar wace ce ta yi wace ce ba ta yi ba in Allah ya kai ba sai ku ji ku jiwa waye sallar ta yi wanne ne ba ta yi ba waye waye ne yawa ne da yake balangu duk waje eh? duk za ku ji insha Allah Allah sai wani sallar ta duk za ku ji ina jin kama da tijo eh. eh. ba sa tare da juna na ta yi kuma da ba a wurin da kuma da idan miji ya samu safani shi da matarsa irin safanin da yake ganin ba zai iya ci gaba da zama da ita ba a matsayin mata to abin da yake adalci shine sai ya sake ta ya sauke mata amma kuskure ne ya ce shi yana can wani gari ita tana nan bauchi misali mu ɗauka shi yana lafiyan bare bare ko yana makurdi ya ce sai dai ta je can kafin ya sake ta ita kuma ta ki ko ba ta da halin zuwa tana zaune a nan dan zalunci ne wannan dan in mace tana matsayin matarka dole ne abin da ya shafi ciyarwa da shayarwa da sutura da wurin zama da kuma abin da ya shafi dauke mata kewa ta sha'awa to idan babu ɗaya daga cikin wannan kada mutum ya kare ka'ida kenan duk abin da ya hana ta daga cikin wannan ya zama zalunci ya yi mazai saki sai furfa a asiri so yadda suka daɗe so yadda yake kara daukan zunubi tsakanin shi da ubangijinsa ba a wasa da aure aure ba al'ada bane ko mutum yake da ya ga dama shari'a ne shari'a ne idan mutum ya ga cewa ba zai iya zama da wanta ba sai suka ce mata amma me yin ranar so mutum yake tursasawa wata kuma ya tuna shi yanzu yadda yake tursasa a wani zai so ɗansa ta je gidan miji ita ma ai mata haka zai so aiwa kanwarsa kaji ba zai so aiwa kanwarsa ba to dan ne zai wa kanwar wani ko ɗiyar wani ko yar wani ko mahaifiyar wani ya zama cin mutunci kenan saboda haka wannan zalunci ne abin da yi ko shakka babu zalunci ne kuma mutukar bai nemi ta ya ce mata ba sai Allah ya kama shi da wannan gobe kiyama laifi ne mai girma na dame dame dame na ɗaya kenan ɗaya kenan sai na biyu gefen na uku lokaci ka game da ka gani kurare ne waɗannan al'amura guda uku na farko ya ji zuwa majus na biyu wata damba da za a fito da ita daga cikin ƙasa na uku maganar dawowar annabi isa dukkanin su tabbatattu ne karkashin qur'ani da hadisi ingantattu ba wani abin da ake jayayyarsa ya jizo majus maganar su an kawo su a fayyace cikin suratul kahf da kuma wani bangare da cikin suratul anbiya hatta idza futiha ya jizo majus wa hum min kulli hadabin yansilun can kuma cikin suratul kahf wajen karshe inna ya jizo majus da na fil ardi fa alna janan kharjana la anta jala bainana wa bainahum tatan kala wa makan nabi rabbi khayrun kasratul karnain ina suke yadda nassin qur'ani ya nuna suna suna bayan wannan bangon da suratul kafi ta ambata ambata wannan sardan din a gabas kawai aka ce gabas din duniya amma maka kaga kan a wajen su makwai a kyansu da ya kan gani sun ma ati atuba bari bari karasa sun ma ati atuba asaba ba ba daga nan aka faru ba hatta ibrahim bala ba makwai a kyansu wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra kadhalik wa qad a'tana bi mal bihi kubra thumma atu asaba hatta idha balaga bayna saddaini to wannan bayna saddaini din ba qur'ani ne nufin cewa as-saddain din suna gabar ba amma a jagorafiyance ne waɗansu masana yanayin ƙasa suka bayyana haka a cikin tabi'ai ko kuma cikin daula na banu umayya ko banu abbas akwai sarkin da ya tayi da rundunar ta musamman dan aje a gano masa wannan bainar ta. suka shin faɗa suka yi gabacin duniya waɗansu suka ce sun je sun gano waɗansu suka ce ba su gano ba an gane ku amma Allah ta ta idza balaga bainar sattani wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya zal qarni inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard to waɗannan mutane na karshe waɗanda daga su sai wannan asaddai din su so kawo kuka wajen zal qarnain cewa ya'juj wa ma'juj din suna shigowa su musu barna dan asaddai din wato manyan manyan duwatsu ne guda biyu ga ɗaya daga nan ga ɗaya daga nan kamar ɗaya daga dama ɗaya daga hagu to dan kuɗin da ke tsakaninsu ko lungun da ke tsakaninsu ta nan ya ji da suke shigowa shigo nan bangaren duniyar inda mutane su yi barna su kuma koma ta wajen ka gane ko da haka sai saka masa kuka inni ya juzu ma juzu mufsiduna fil ardi barna suke mana akan kasa fa hal naja annaka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda shin za mu baka lada akan ka sanya tsayi tsakaninmu da su ka sanya rufe ko wani shamaki tsakaninmu da su qala ma makanni fi rabbi khayr ita abinda Allah ya bani na annabci da mulki ya fa alheri sama da abin da za ba ni lada fa in da kuwa ku dai ku taimaka min da laborori shine kuwa da al-yadul amila ajal kuma wa bainahum radma zan sanya tuko tsakaninku da su atuni zubar al-hadidi ku je ku kawo mun kirare na dutse na na karfe wato kenan a madadin yayi gin da bulo da bulo ko na suminti ko na birgi na kasa wanda ake gasawa zubar al hadidi yace kirare na karfe an gane na karafa ke da ba irin waɗannan rodin din da muka saba gani ba ogo masu faɗi haka kafin sai ya rinka ɗora wani kan wani yana ɗora wani kan wani ya faro gini daga ƙasa ya ɗora wannan akan wannan ya ɗora kan wannan akan wannan ya ɗora kan wannan hatta idza sawa baina sadafai ne har sai daidai da tsakanin wannan karafan da wani wani kan wani wani kan wani ya daidaita tsakanin saman wannan dutsen da wannan saman wannan dutsen wato katangar ta tsakiya ta yi daidai da tsawon mai sun guda biyu hanya ta iza sa da bayanin kalan fuku a kasa kuma dama an hura wuta sai ce to ta hura wuta hatta idza ja'alahu naran har sai da wuta ta kama ta ruru qala atuni ufriga alaihi kitra sannan sai kawo dalma wutan nan tana ta narkar da dalma ita wannan ruwan dalmar ne ke shiga tsakanin karfan sama da karfan kasa ta yadda in sun bushe sun haɗe da juna kenan da haka da wannan katangar yi da haka da aka wannan katangar a kare shi kenan ta Allah ya fa mafa'u an yazharu wa na fa'u lahu nakaba da ya dinga wajen suka zo ɗayan biyu ne ko dai ta hausa ketaro to ba za su iya ba fa mafa'u an yazharu ba za su iya taro katangar daga saman ta ba ko kuma shi ne su huda yake kuma mafa'u lahu nakaban ko ba za su iya hudawa ba to shine aka ce wanne ne ake tsammanin zai fi sauki tsakanin guda biyu da hawa da gudawa wannan rufe wala larabcin qur'anin ya nuna domin idan aka ce isfa'a da istafa'a akwai bambanci a larabci fa masfa'u an yi zaharu wa mastafa'u akwai karin ta a nan gudu wato kenan hudawar za ta fi wahala sama da hawa shi yasa kai karin ta domin ziyaratin fil mabna ta dole ala ziyaratin filmana ƙarin harafi na nuna ƙarin ma'ana kamar yadda ragin harafi na nuna ragowar ma'ana isfa'a ba ƙarin ta da haka ma'anar ba cikakkiya ba ce istafa'a akwai ƙarin ta shi yasa ko can lokacin da abin nan abin nan annabi annabi Musa alaihi salam ya kasa hakuri dangane da abin da ya faru tsakanin shi da Khadr ai ya ce da shi ne da yake haza siraqu baini wa ne haza bai ne wa baini ka wannan biyo ka bi tawili malam tastati alaihi kaga malam tastati alaihi da karin ta anan amma da yaje karshen labarin sai ce ma fa'altuhu an amri zalika tawilu malam tastati alaihi sai aka cire ta akwai hikima a tadin da kuma cire ta nan gurin to mu koma san fa masa tawu an yi raro wa masa tawu lahu nakaba wato ba su sami ikon su ƙetaro katangar ba daga sama ko ba su sami ikon su huda ta ba bayan ya gama bai yi alfahari ba ya ce ni ne gogaggen injiniya ni ne cikakken akitarta ni ne cikakken burkila ni ne uku cikin mutum daya sai ce ha za rahmatun min rabbi abun nan da ne rahama ce daga wurin ubangiji sai za ja a wa'ad rabbi idan alkawalin ubangiji na zo na tashin kiyama ja'alahu dakka sai mai da wannan katanga ta zama gari wa kana wa'ad rabbi haqqa alkawalin ubangiji na ku gaske ne anan qur'ani ya dakata bai ta komai ba sai hadisi cikin muslim manzo Allah ce wailul lil arab min sharrin qad iktara yace azaba ta tabbata ta kusan tabbata ga larabawa ga wani sharri nan ya matso yace futiha al yawma min radmi yajuj wa majuj mithlu hakala yace a yau tukunnan da zulkar ne da yayi dan ya hana yajuj wa majuj shigowa yau sun samu damar kula gurgurdan haka sai ya hada tsakanin babban dan yatsa da manuniya sun yi kofa kamar me kamar haka manzo Allah ya faɗo wannan lokacin yana da rai yace sun huda kamar haka yace to sirri ya kusa kenan kiyama na kusa kenan tun wancan lokacin ba kenan to yanzu manzo Allah ta babu wahayi ko sun kara ko su kara ba oho mun sani za su shigo eh har hadisi ya zo kan haka sai sun kusa hudawa yadda za su iya fitowa sun sai a bari sai gobe ba sa cewa insha Allah har za sai da sun dawo sai su gurin ya koma yadda yake da to za a zo ranar da sai kai gobe dai kai insha Allah sai mun karasa to in suka lokaci sun karasa wannan duka din ya tabbatar da haka ba mu da lokaci lokacin za mu faɗa amma dalibai ko waɗanda suke da dama akwai littafi mai suna ashratu sa'a wato asalin sa irin academic dissertation din nan ne wani dalibi ya umar qur'an university yana da kyau kwarai da gaske kan gaba ɗaya sharɗin tashin kiyama da hadisi ya tabbata a kansu duk hadisan da suka zo ya tara su a wajen ya yi maganan sahihai ya yi maganan da'ifai da'ifan ya watsa ya kawo sahihan kuma tare da fassara malamai a kansu a ciki akwai wannan din da ake magana ya jizo ma duk a ciki akwai maganan ah, wa idza wa kalqawra alihim akhadna min ta min al wannan dabba din menene akwai al-mustashriqun orientalist da suka rubuta rubuta kan musulunci suke ta wannan dabba din wai na'urori kenan na ci gaban zamani ƙarya suke tabbas dabba ce da nassin qur'ani kuma hadisi ya tabbatar da ita tukallimuhum anna an-nas kanu bi ayatina la yuqinun duk wannan zai ya tabbata a qur'ani da hadisi haka dawon annabi Isa ta tabbata a qur'ani da hadisi ina ba da fahimta saboda ka babu wani jaji kai wannan aqida kan waɗannan al'amura ba wanda ya fara inkari sai mutum zawa da kawari haka imam al-qurtubi ya faɗa cikin tafsirin sa al-jami da hakamun qur'an karkashin fadin Allah ta'ala hal yanzuruna illa an ta'tiyahum al-malaikatu aw yati rabbuka aw yati ba'du ayati rabbika يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون كالكسم wannan آية Imam Al-Qurtubi ya kawo duk hadisan da suke alaka da wannan yace waɗannan al'amura sun tabbata daga bakin da baya karya shine bakin Annabi ba wanda ya fara karyatawa a duniya da sai yan bid'a kawari da mu'tazila duk wanda ya karyata wannan daga wajen sa ya ko da niyya ko niyya ba ina ba za mu ina ga nan za mu sai dai in dangantakar zance ta sake kama wani lokacin nake sai dangantakar zance ta sake kamawa dan walwala gaba ɗaya ba zai yi ba lokacin babu eh. Eh, ya gama ina ka gama da kai to alhamdulillah eh duk na ba ka yi hakuri haka na da sai shi kenan to eh

ba a san mutum ya sayar da wani abu cikin dabbar ta talayya kowane irin nau'in sayarwa don idan ka bada fata aka baka wani abu ka sayar da fatan kenan don dama abin da ke bukata ake kira da cinikayya ko albai shine musaya musaya ko kuɗi da kuɗi ko kuɗi da haja ko haja da haja da haka wannan kuma sayarwa ne kenan bai halatta bai idan ka bai mutum mutum ya sayar da halatta ai kai ka bashi sadaka shi kuma sai ya sayar wannan babu lafiya to sai mu hakuri haka wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum